To, Aliyu, aikin yi shi ne abu na farko. Duk wanda zai tashi da safe ya je ya samu aikin ya samu sana'a ya samu abin da zai ce sha da kare mutuncin shi. Da wuya ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wuka ko ya fada da makwabcin shi ko ya tada husuma ko kuma ya zama har wasu zai amfani da shi. Matsalar mu akwai matasa da yawa a kasar mu wanda ba da aikin yi Ko sun yi makaranta ba aiki ko mu samu dama sun yi makarantar ba. To musamman in akwai waɗannan yaran ko kuma matasan ba su da aikin yi suna ganin mutane a wasu 'yan siyasa ko kuma wasu hannu da shuni suna tafiya kusa da su amma su ba su iya ganin kansu a wannan matsayin ba zai zamanta abu ne wanda zai sa musu wani lokaci da za a yi amfani da su a tsararren su da ake amfani da su don suna iya zuwa su kara tashin hankali ya kara zamanto ya birki da kasan gaba ke daya. wasu suna ganin maganar talauci da jahilci duk suna cikin wasu daga cikin waɗannan dalilai kai malami ne tsohon minista ne kuma nan gaba ba a san abin da zai faru ba amma kana jin waɗannan ababen guda biyu sun taimaka wajen kawo najeriya cikin halin da take ciki talauci da jahilci akwai ƙasashen da suke da talauci wanda suka fi namu da jahilci kuma suka fi namu amma za ga an samu zaman lafiya yawanci a wayannan talauci da jahilcin suna iya taimaka wajen eh, sama zamantar mutane sun ba su da skills watan abin da za su samu ba su da sana'an da za su samu mm-hmm. aikin yi to eh, muna bukatan mu magance wannan ko a cikin ƙasar tamu amma muhimmin abu shine waɗanda ma suka yi ilimin yanzu ana maganar jahilci to amma akwai masu digiri ba ɗaya ba ba biyu da yawa wanda ba su da aikin yi shekara ɗaya shekara biyu shekara biyar akwai wanda suka yi diploma ba su da aikin yi akwai matasa maza da mata to musamman a ce eh, wannan yana faruwa cikin al'umma za su girma su ga to in suka samu iyali ma ina su zauna ina su samu gida me rayuwarsu. Ah, dr fati mutane mamakin na abubuwan da muke magana da su da talaucin da jahilcin da rashin aikin yin ai a kudancin najeriya ma akwai su amma matsalolin nan sun fi yawa a arewa me yasa to watan talaucin da ake da shi a arewacin najeriya ya fi wanda ake da shi a kudancin najeriya wato amma a yi la'akari da kudaden da ake samu ko da da gwamnatin tarayya duka jihohi mai yawancin sun dogara da gwamnatin tarayya to amma kudaden da yake cewa da gwamnatin tarayya zuwa wasu jihohin ya fi na wasu jihohin da yake nan na biyu yawan jama'a da suke da su a wasu bangarorin kasar namu kamar arewa yakan fi wanda ake da su a wasu bangarorin sannan mu kuma ba da muhimmanci akan irin sana'o'i kamar yanzu plumber vulcanizer masu gyaran taya masu faci masu haya da sauransu masu faci masu haya irin wannan kanan wato mm. eh, small and medium enterprises eh. yawa to wa'annan eh, da yake ba a ba da muhimmanci a kansu ba ya zama cewa kawai ko akwai aikin gwamnati ne ko ba ba aiki to wannan daga kuma nauyi da yake kan mutane tunda muna da eh, kowa mutum ya aiki shi kadai za ga yana kula da mutum goma mutum ashirin so in babu aikin na faduwa nan wanda suke tare da shi sun zama sun tagayyara to wannan yana kara nauyin zafin talaucin da yake musamman a arewacin mu gyara shi kuma ba zai yiwu ba sai idan an samu abin yi wa jama'a kuma wannan gwamnati ba za ta iya ta ɗaukar ma'aikatan da kanta ba dole ta ba da yanayi wanda zai zamanto wasu za su kawo nasu gudunmawar su tabbatar da kamar wuta hanyoyi taki na noma abubuwan masana'antu an samu yadda mutane za su samu aiki samu abin da su aljihunsu su kula da kansu kula da wanda suke tare da su to nan ne za a samu zaman lafiya domin duk wanda yake da yunwa a cikin shi to fa babu zaman lafiya a jikin shi kuma da wuya a tsammanci cewa wasu bangare za su ji zaman lafiya don su cikin su ya cika wasu bangare kuma ba su samu zaman lafiya ba to wannan shi ne abu mafi mahimmanci a cikin kasar mu musamman ma arewa To, Dr. Muhammad Ali Fati kenan tsohon ministan lafiya na Najeriya kuma ɗaya daga cikin mutanen da ake sa ran za su yi takarar gwamna a jihar Bauchi a zaɓe mai zuwan Allah ya kai mu.